kamar duka kasashen duniya wannan sakamakon ya zo lokacin da kowa yake jiran shi zaben ya gudana yadda kowa yake tsammani ya gudana cewa cikin kwanciyar hankali kuma ya ba ma amurkawa damar su zaɓi shugaban ƙasarsu allah ya sa wannan ɗan takarar donald trump shi ya ci nasara kenan muna yi ma amurka barka muna yi ma 'yan amurka barka saboda sun kara jaddada demokrasiya a ƙasarsu kuma sun zaɓi wanda suka ga ya cancanta ya ci gaba da eh, wakiltarsu a cikin duniya kenan mune musu murna muna musu barka muna fatan allah ubangiji ya sa eh, tafiyar da mulki a kasashen amurka da ƙasashen duniya duka ya kasance wanda za a yi amfanin talakawa kuma ga wanda zaben ya gudana har aka zo za a yi shi babu tabbataccen cewa wannan ne za a yi cin nasara ko wannan za a yi cin nasara suna jan juna kuma Allah ya sa yau da safiyar ya tabbata shi ne Donald Trump shugaban kasar Amurka. Wace irin hulɗa kuke fatan samu da sabuwar gwamnatin ta Donald Trump? E hulɗa kamar yadda ka sani muna da eh, dangantaka musamman mai mahimmanci tsakanin Nijar da Amurka eh, cewa da fannin tattalin arziki da kuma eh, shiga da fita na 'yan kasar Nijar da 'yan kasar Amurka ya ci gaba da ya kamata har dai da ya kasance a wannan lokacin da kasar eh, Nijar ta ƙara ba ma eh, kamar a wani lokacin da ya kasance muka shiga wani hali na da ya danganci da magana tsaro da kwanciyar hankali muna fatan allah ubangiji ya sa za mu ci gaba da wannan hulɓa kawsa amurkawa suna nan cikin mu suna taimakawa ta wajen eh, labaru kuma eh, ta fannin tattalin arziki za mu ci gaba da hulɓa da kamfanonin amurka da ƙasa amurka yadda ya kamata ba wani sauyi kenan ai eh, ba za a sace cewa don wannan jam'iyyar siyasa ta zo a mulki ba za a kawo wa. sauyi dangantaka tsakanin kasa da kasa saboda dangantaka kamar zikadanci yadda ya kamata a yi shi ake wanda za a yi zo nan zai zo da suna amurka waɗanda suke can amurka da suna nijar za su zama da suna nijar za a ci gaba da hulɓa tsakanin kasa da kasa ba wani abu ne wanda za a samu babban sauyi ba